a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai rahama mai jin kai da kuma shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yan uwa guje sunana Ali Manzo Washa daga kasar Saudiya cikin garin Makka to eh ƙarya dai ta kare an wa mai dame daya sata ina makaryata yan midiya yan rezo sesiyo na yan adawan Niger makaryata to ta faɗi ta kare mai girma mai sai muhammad bazum ya ce ku yi ta jira ya ce ku yi ta jira ku yi ta jiran ƙarya kan sai kun ga matsala ta samu tsakaninsu da mai girma isu muhammadu ta faru ta ƙare kuma ina jinjinawa matan jam'iyyar fiyandes tarayya musamman jaruma jagora wanda aka damƙa mata wannan tabiya aka rantsar da ita da kuma alhaji fomakar gado da uwar gidansa da sarkin yaƙi da dukkan makarraban jam'iyyar fendes tarayya da uban gidana a jamhuriyar niger mai girma alhaji ammani abubakar jibile da sauran 'yan uwa ga baki ɗaya al'ummar niger tun daga nan jiskora alherin allah ya kai wa alhaji jafar dubai har ƙasar kamaru da uwar gidansa da mabiya ga baki ɗaya kun san sai na shigo wannan rukuni tukun nake tsillawa in meka safifiyar godiya ga mai girma isu muhammadu uwarta ubanta jam'iyyar fendes tarayya mun gaya muku babban kandami a sha'ai wanka mai dalili yana gaya muku kullum kuna ganin ba haka bane kirkire-kirkiren karyar ku ya iya kare wallahi azim gara ku kwatsa yanda sauran yan farti suka zo suka kwatsa aka yi aliye ake yi wa ƙasa aiki billahi la ilaha illa huwa ku zo ku kwatsa in ma ba ku kwatsa ba wala za ku yi asara na rantse da Allah ko da ke mu ba mu da bakin ciki ba mu da keta ba mu da hasada mu ba yan mu buge mu kashe ba ne. ko guda ɗaya. godiya ta da jinjina zuwa ga ego deputy Usman Garba ego ina jinjina muku yanda kuke kokari wajen wannan jam'iyya tamu wajen ƙasa da cikin ƙasa a gamin ci gaba to dai ta faru ta kare an ji daga bakin shugaban kasa bazum ya ce wanda yake so ya ga matsala ta bullo tsakanin shi da mai girma isu muhammadu ya ce ya yi ta jira <laughs> makiya a yi ta jira nema almanzo sai na kara in dai matsala ake so a gani za ta faru wai a tarayya a ƙarya ne wallahi malami gare ka malami gare mu Allah gare ka Allah gare mu Allah nan shi kaɗai ne da malaminka da malaminmu da kai da ni da kowa ba wani Allah Allah nan subhanahu wa ta'ala aka kamar hakimin shi kaɗai ne tallin tal in ka riga ka goga masa wani ka zamanto mai bautar turu ka zamanto taɓaɓɓe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin da aka aiko maka shine annabin da aka aiko mini har uwan gida na jagorori na har muka zo aka yi wata duniya aka samu jagorori hal aka ce akwai wata Niger akwai wata Afirka akwai wata kaza hal aka zo aka kado a aka siyasa ake yin ta hal wasu suka gaba da kankanci da shirme da shirkuci sai ga laftawa cikin kasa ana cala har a rika maganar wai a buge a kashe har a rika maganar Allah sa a muku juyin mulki to dai ta faru ta kare gaba dai gaba dai jam'iyyar PNDS tarayya duk masoyin tarayya ubangijin rahama Allah ka so shi duk makiyin tarayya tunda dai tarayyar nan ne a fassara ta ni zo. taron alkhairi nake magana ko kai in dai taro ne na alkhairi na a taimaki ƙasa ko ba ɗan jam'iyyar bnds tarayya ba ne in dai kun taru ta ku taimaki Nijar ta haure ta kai gaba ta kai matakin nasara muna zaune ƙasashen wasu duk da muna jin daɗi dai to amma muna buƙata mu ma mu je ƙasar mu tun daga zandar gari na washa kwamin in hau mota ina gyangyaɗi har tsakiyar garin Miami to haka nake so ka roƙa amma in za ka mana roƙo mu zama kamar makwabtan mu yanda suka ɗaiɗaice muna roƙa masa Allah su zamanto su ma ƙasar su ta zauna lafiya domin mu yan tarayya dama biyar da aka koya mana mu so kowa a cikin zuciyarmu babu hasada amma in mun ga mutum mai so ya ruguza nishar ne in mun ga mutum mai so ya kama mana bala'i cikin ƙasa ne in mun ga mutum munafiki ne in mun ga mutum ba mai son ci gaban al'umma bane sai ko son ci gaban ajihu a samu sefa ana dannawa wasu ana sai da yan jinjiraye wai dan ayi kuɗi to wannan mu ba za mu yadda da wannan ba uwayen gidanmu mai girma su Muhammad ya ce kun duk abin da ka yi kaso ƙasa in kaso ƙasa komai yayi muna godiya yan jam'iyyar ya tarayya Fartiros Allah ka ba mu nasara assalamu alaikum